Allah is all people and the Nigerian leading correct and the control through the He didn't call it in candidately inviting Adam is over Nigerian Limited. It's The propaganda company won Irikasi and the services and the through the Tropicana. Thank you, thank you, thank you, thank you. Kamar yadda muka ga muka same ku lafiya muna fata abin da ake wa ana gudanar da oh, shi cikin koshin lafiya karka kunya tani karka kunya dani. taron nan ba kai aka gayyato ba ni aka gayyato amma muna zuwa turare aka fesa mana ko na tsohuwa turaren tsohuwa ba ya ne bai zo har yanzu ban ji kanshi ba thank you thank you thank you Ada apa kuta ba please thank you thank you sadiq mafiya ah Abdul ni ma ina